ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم الحد الفاصل بين التقليد والاتباع نعم ساكنة في السنة بيار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عاشرا نقوم شغف الناس بالمادة daga cikin abin da ya kawo takalibiya cikin al'umma ya sa takalidi ya yi katutu ya gina uwa da al'umma akwai shagafin na zilmada akwai begen mutane da abin duniya mutane sun begatu suna son kuɗi suna son jin daɗi wata sallutuwa alaihi da kuma rinjayen da wannan mada ya yi musu neman duniya abin duniya ya yi rinjaye ga mutane wani sirafin ragabat ila jam'il mal kuma da juyawan kwaɗayi zuwa ga tara dukiya kwaɗayin mutane ya karkata zuwa ga tara dukiya na ƙultu sai na ce wa khawfun min zawalil mulk da tsoro daga gushewan mulki wanda eh, ja jira. shi malami yana ganin idan bai yi tagaridi ba za a kwace mai matsayin da aka bashi na mukamin gwamnati an gane mai mulki na ganin irin a ce shi dagaci ne ko shi alƙali ne ko yana da wani mukami in bai bi wata mazhaba ba wanda sarkin ke so to lallai za a iya kwace mai mukamin shi tambayu fadakarwa ala doktor wasiyullah bin muhammad uh, abbas rahimahullah doktor wasiyullah bin muhammad abbas Allah ya masa ya ce, wa zada tashji'an fil intisab ila al mazahib abinda ya ƙara tashji'i abinda ya ƙara karfafawa zuwa ga ainihin danganta kai zuwa ga mazhabobi taksisul auqat auqaf auqaf na'am yawa ware ainihin wakafi musamman sai a ware wakafi ga malikawa a ware wakafi ga shafi'awa ko a ware wakafi ga hanabila a ce duk mutumin da yake bin mazhaban shafi'iyya to an ware mai wakafi za a ringa bashi dubu ɗari biyu duk wata to shi kuma wanda baya bin wannan mazhaba ba ko an gane ku duk wanda ya bincike kan kan maganar Imam Shafi'i ya fi kowa iya bincike kan mazhaban shi za a mai kyauta iri kaza to an ware wadafi musamman ga masu bin mazahib an gane wannan ko su kuma salafawa wanda suka ce sun yarda da dukkan malaman mazhaba ba su ware guda ɗaya ba ba wanda ya ware wadafi gare su ba salafi yana nan yana ta cin yunwa ba salafi yana nan yana cikin damuwa da kire yake cefane ga ba maliki nan wato kullum cikin kuɗi ga bahan nafi nan kullum cikin kuɗi misali Na wal masaki da ware ainihin budget an ware ainihin wakafi musamman ga miskinai wal an ware wakafi ga ainihin tsaron daku wal madari mutum ya ware kanshi musamman dan karatu an ware dan makarantu na lil mazahib eh, da an ware wato wakafi da kuma masakin wajen kwana kenan ba masakin ba eh masakin daidai ne an gane wato ware ainihin wakafi da kuma wajen kwana da kuma an samu ainihin gidajen ilimi duka inda mutum zai zauna ya nazari wajen research da makarantu an ware su ga mazami na'am wala aish fi hadal al-jaw mai rayuwa a cikin wannan jawi din ya sabiqu bi sigratan ya sabiqu بصبغة ما حوله بصبغة ما حوله ما حوله من وما حوله ها آه ميري فالعائش wanda yake rayuwa fi hazal jaw a cikin irin wannan ainihin jawi din yastabihu bi sibigati ma hawlahu wa man hawlahu ai yana dabi'antuwa ne da irin dabi'an abin da ke gefen shi da kuma wanda ke gefen shi mun gane abin da ke nufi nan duk mutumin da yake rayuwa a cikin jawi in kana rayuwa a cikin a afirka za ka ɗabi'anci da ɗabi'a mutanen afirka in kana rayuwa cikin larabawa za ka ɗabi'anci da ɗabi'ansu ka taso cikin afirka misali a ƙaddara hukuma tana kulawa da mazhaban malikiya misali sannan kuma tana yin bojet musamman ga malikawa in kai ba ba malike ba ba za a yi bojet da kai ba to sai kaga cewa kai din na kana rayuwa kai kaɗai cikin talauci da wahala to in baka da ƙarfin imani da zaka yi kai ma za ka rine ka bi su saboda kai ma ka ɗan samu abin duniya an gane wannan ko to irin wannan ya faru sosai a ƙasashen duniya ƙasashen andalus da ire-iren wa'annan garuruwa in ba ka bin mazhaban malikiya ba a yi da kai hukuma tana kulawa da malikawa ne su akwai garuruwan da su suna kulawa da hanabila ne akwai garuruwan da su suna kulawa da malikawa ne akwai garuruwan suna kulawa da shafi'awa kai in baka yin mazhaba ka zama yau ware to ya zama to kana da rauni wajen imani kai ma sai ka rine sai ka sace ka zama to ba malike haka yi rubuce rubuce kan kare wannan mazhaba a gani yanzu ba mu misali yanzu da a ce ba a ɗaukan ma'aikata wanda suka karanci islamic studies da a ce ba a ɗaukar ma'aikata da suka karanci arabic a najeriya da wuya ka samu wanda zai karanci wannan fannin masu karatu suna yi don su nemi abinci suna wasan gani. kaga mutum ya yi arabic yana so ne ya shi ma ya shiga gwamnati a dama da shi kaga mutum ya yi islamic studies amma da a ce in kai kawo kanka ne mutum zai sai mutum tsaya a zaure kawai an gani amma za ka ana ta karatun islamic studies yanzu ana ta karatun kaza saboda in ka karanta za ka iya samun aikin yi kun fahimci wannan So raka, kamar saudiya yanzu mafi yawan 'yan saudiya sun zama salafawa dalili gwamnati ba salafiya ce kuma tana kashe kuɗi ga malamai in suna malamin iya karanci aƙidan salaf an gane ya rayu a kanta to za a kula da shi kamar yadda ake kulawa da wani babban minista za a ba shi security a bashi wajen kwana ana bashi albashi mai kyau in yi haka wannan shi yasa da yawa daga cikin saudiya suka zama salafiya duk wanda bai zamba salafi ba a yi da shi ku gane sannan kuma suka riki mazhaba ta hanabila ku gane wannan in za a ba mutum alƙalar da ce mai mazhaban ka hanabila sai a baka to irin wannan yana taimakawa wajen mai wajen takalidi yanzu kasar iran mafi yawan mutane yan shi'a ne me yasa in ka zamanto ba salafi ko ka zamanto ba ash'ari ko ka zamanto ba kaza to babu ba ruwan gwamnati da kai za ka rayu da kanka ne a cikin wulakanci irin wannan yana sanyawa ka ga mutane kawai sun suka taso maka automatic suna bin mazhaban ne kawai saboda wannan duk abin da hukuma ta sanya kuɗi a cikinsa mutane ba sa wasa da shi to ba za ka iya sanin mai ikhlasi ba da wanda bai da ikhlasi an gane wannan ko saboda akwai harka na kuɗi a cikin al'amarin yau idan hukuma tana so yanzu mafi yawan 'yan najeriya su zamanto malikawa to za a buɗe wani darasi a cikin jami'a sunan shi mazhabul malikiya da ce duk wanda ya karanta shi za a bashi special consideration yawa albashin shi kawai dubu ɗari biyar allowance ɗin shi miliyan biyu duk shekara za a bashi miliyan biyu allowance sannan kuma yaran za su yi karatun boko kyauta karatun islamiyya kyauta saboda shi ba maliki ne ya kake gani kirista ma ya zan maliki za a ce isai hot cake a yanzu darasin da yake hot cake is mazhabul malikiya an gane to wannan yana daga cikin wato dalilin da ya sa ka ga wasu wasu garuwa kenan sun rayu cikin mazahi na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أحاديث الافتراق وكلام العلماء عليها يو حديث ربوة كان الأمة حديث الافتراق حديث اللي كي مغانا الأمة ذات ربو نمسلمي zuwa kashi saba'in da uku dukan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya din nan to menene maganar malamai akan shi awwal an abi radiyallahu anhu ko dai an karbo daga abi hurairah Allah ya kara mishi yadda yace ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya tafarraqat al-yahud ala 71 firqa yahudawa sun kasu kashi 71 aw ko kuma kashi 72 wan nasara misal zalik su nasara misalin haka 72 وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة الأمة ذات ربكشي سبعين دعوكو مسلمي أمة الإجابة ذات كسكسي بداية سبعين دعوكو ثانيا يوانا حديث وهي رويتو مدوبة سنن الترمذي حديثي نكذا افتراج هذه الأمة قال الترمذي هذا حديث صحيح نعم Daniel. Na biyu, wa anu an radiyallahu anhu aidan. An karɓo daga gare shi Allah ya ƙara mishi yadda kuma. A Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce. Tara ƙatil Yahud ala ihida wa saba'in na firqa. sun kasu kashi saba'in da biyu a kashin saba'in da ɗaya. Wa tafarra Nasara ala sintain wa saba'in na firqa. Su Nasara sun kasu kashi saba'in da biyu وتفترق أمتي على 73 فرقة الأمة تا الأمة تا أمة الإجابة إن كشي كشي سبعين دا أكو سنن ابن ماجه إيه مدوبة شكل سنن ابن سنن ابن ماجه إيه ثالثا نأكو حديث معاوية بن أبي سفيان حديث معاوية بن أبي سفيان الله يقرأ من يرد شيء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الله صلى الله عليه وسلم يا ميكي تشكي مسيا شيء على إن من qablikum ala inna man qablakum min ahli kitab ku saurara lallai wa'anda suka zo gabanin ku daga cikin ahli kitab iftaraku ala 72 milla sun kasu kashi 72 wa inna hadhihi milla lallai wannan addini musulunci sataftariku ala 73 wato da sannu za su kasu kashi 73 sintani wa saba'una finna saba'in da biyu suna cikin wuta wahidatun aljanna wato amma ɗaya na cikin aljanna a cikin kungiyoyin suna duk saba'in da biyun nan yan wuta ne su an gani amma guda ɗaya ne kawai yan aljanna su wane ne wajiyar jama'a su ne ahalus sunna wal jama'a ba a kira su ashabul hadis ko a kira su salafiyun an gane wannan suna da sunaye masu yawa a da'ifatul mansura alfirqatul najiya eh su kadai ne yan aljanna kenan duk kungiyoyi duk wanda yake shi wata kungiya ce an yace shi sufi ne shi ko shi shi'a ne shi ko shi kadariya ne ko jabariya ko khawarij ko mutazilawa ko Karraniya, ko kaza ko kaza ko kaza ko ko ahmadiyya ko qur'aniyun duk wa'annan gaba ɗaya kungiyoyi kungiyoyin nan 71 cikin wuta ne gaba ɗaya an tambayi Sheikh Al-Allama ibnu ba'd rahimahullah shin me zai ce kan ikhwanul muslimin shin su ma suna daga cikin kungiyoyi saba'in da uku din nan ko kuma saba'in da biyu wanda suke cikin wuta ke su ma suna cikin saba'in da nan da ke cikin wuta kenan ikhwanul muslimin aqida ce mai zaman kanta kamar yadda al-allama ibn bas ya gaya mana misali ina fatan gane wannan kenan duk mutumin da yake ikhwanul muslimin ko da yana da awon yana kishin musulunci tunda aqidan shi ba shi da kyau to shi ma fa ya shiga cikin saba'in da biyun nan da ke cikin yan wuta an gane wannan ko na'am rabi'an na hudu wa ni abi amir abdullahi bin luhai an karɓo daga abi amir Wani hadisin wa ya ruwaito hadisin muawiya abu dawud abu ya ruwaito a cikin sunan wa hasanahu al-albani fi sahiha na'am وعن أبي آمير عبد الله بن لهي قال حججنا مع معاوية معاوية بن أبي سفيان من أي حج الله عنه تارد معاوية بن أبي سفيان الله يقرأ مزيدا لما قدمنا مكة لوكا شند مكة زو مكة من صلى صلاة الظهر لوكا شند يصلى شو صلى الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيتي للي من الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ inna alal kitabin kitabai kitabaini na lalle ahlul kitab nan guda biyu sune yahud da nasara istaraku fi dinihim ala 72 milla sun kazu cikin addinin su kan addini kan aqida kala kala 72 kristoci suna da aqidu 72 akwai roman catholic din nan akwai protestant akwai jehovah witness da ire-iren su suna da aqidu kala kala misali zan kawo mana don ka san bambancin su ita catholic tana da aƙida na cewa in mutum ya mutu a mai krista mai sabon allah za a yi mishi azaba sannan a fito da shi sun yadda da wannan su kuma galiban yan protestant kamar yadda sunan ma'anan protestant kawari shi ne protestant kuma krista tana da kawari su ma yan protestant suna da aƙidan duk wanda ya shiga wuta da sabon allah ba zai fito ba kan suna da wannan bambancin sannan jehovah witness ita kuma ta bambanta da su cewa ba ta yadda akwai aljanna akwai wuta ba kaga suna da aƙida irin na shi shi'a ismailiyya albatiniya su sun yadda da tanasukul arwa cewa mutum zai dawo duniyar nan ne the righteous shall inherit the earth wani wani ba a cikin bible da shi suke jayayya the righteous shall inherit the earth mutanen kirki za su mamaye duniya in suna maka wa'azi su yan jehovah witness za su ce maka akwai lokacin da duk duniya za su mutu in duk duniya suka mutu gaba daya sai daga baya sai Allah ya sake sai Allah ya bar ya bar mutanen kirki sai mutanen kirki da dabbobi da waye su rayu za ka ga dabba bai zaluntar dabba mutum bai zaluntar mutum lokacin rayuwar ya fi kowane rayuwa daɗi a nan duniya za a yi kowane rayuwa ba wani magana mutum ya mutu a je a mai hisabi a yi kaza mutanen kirki ne kawai za su rayu mutanen banza kuma sun mutu ku gani to irin wannan akwai irin aƙidun nan kala-kala da kowane aƙida ke da shi sannan su 'yan catholic suna da wasu surori a ƙur'ani wajen guda shidda ko fiye da haka da yake cikin bible ɗinsu 'yan protestant baya cikin bible ɗinsu su 'yan protestant cewa nan surorin duk da ibai ne su kaga suna da fahimta irin na shi'a ko yan shi'a su sun yi inkarin wasu ayoyi daga cikin alkur'ani da ma wasu surorin ma ba su yarda da su ba misali to saboda haka su ahalin kitab din nan al-yahud da nasara sun kasu cikin addinin su akan wato milla 72 na'am wa inna hadhihi al-umma sataftariqu ala 73 milla hmm. da sannu za su kasu addini kashi wajen 73 yani al-ahwa wato ma'ana ma'abota son rai kulluha fil nar kansu gaba daya suna cikin wuta sai dai guda daya wajen jama'a duk wanda ba jama'a ba mai son rai da shi duk wanda ba ahlus sunna ba mai son rai ne yana mutanen da suke da fikira ba sai lalle sufaye ba yan bidi a wannan zamani jama'atu tafsir wal hijra suna da fahimta na khawarij ikhwanul muslimin suna da fahimta na khawarij wani bangare suna da fahimta na murji'a ta wani bangaren yan haddadiya suna da fahimta na khawarij su kan malaman suna da bid'antar da su wani lokaci ma kafirta su misali da kuma yin ƙazafi a gare su duk suna da irin wannan fahimta din misali kaga to dukkan gaba daya suna cikin wayannan ƙungiyoyin da ake magana na'am wajiyal jama'a kullu tana illa wahida wajiyal jama'a eh su wanda suke cikin aljannan ita ce jama'a duk sauran 72 yan wuta ne gaba daya anan waje yanzu za mu iya cewa ɗaiɗaikun su ‘yan wuta ne ɗaiɗaikun su an ce dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta duwa yanzu aƙidun to sai aka samu wani mutum yana cikin wannan gidi duk wanda yake cikin wannan aƙida ɗan wuta ne ko kuma akwai wanda yake cikin gidan cikin jahilci akwai wanda yake cikin gidan cikin rashin sani akwai wanda yake cikin gidan kaza bai samu bayani ba bai taɓa jin wani bayani na gaskiya ba ya hukuncin ba kaga wannan al'amari shi na wajen Allah a gane wannan ko in dai bai kafirta ba bini a da kafirta shi mutu ana fatan nan gaba ko da bayan an masa azaba shi ma zai iya fitowa kamar sauran ma'abota waje an gane wannan ko to wannan ita jama'a ce yan wuta su baye yan wuta ne gaba daya sufanci tana cikin wuta shi an ce na cikin wuta hawarijanci na cikin wuta ikwananci na cikin wuta sururiyanci na cikin wuta eh? mutazilanci na cikin wuta duka amma wannan ƙungiyar kenan to ko mutane ba eh afrad ba kaga afrad za a iya samun wasu wanda su ba ba ne, wasu ba yan jiri'a bane za su iya shiga aljanna ina fata gano wannan akwai bambanci tsakanin hukunci ga ita ƙungiyar kanta da kuma hukunci ga kun mutane na'am an gani kamar yadda ake cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin nar Eh, dukkan bid'a bata ne kuma dukkan bata na cikin ina a wuta to dukkan bata ne kafirci akwai bata wanda ke kafirci akwai bata wanda ke ba kafirci ba dukkan batacce ne dan zai dawo a wuta akwai batacce wanda zai iya shiga wuta ya fito akwai batacce da ba zai shiga a da kai tsaye kuma yanzu ce batacce ne mashayin giya batacce ne matsalici batacce ne kaga irin waɗannan suna cikin ashabul wa'id an gane wannan ko na'am Ehm, kamar yace wa innahu sayakhruju fi ummati afwamu lalle wasu mutane za su fito cikin al'umma ta ummatu ijaba ta jara bihim tilkal ahwa wanda irin wannan ra'ayi na bid'o'i ta jara bihim irin wannan ra'ayi na bid'o'i na ta fuskan su bid'o'i za su riga fuskan su kama yadda jarar kalab bisani kalab bisahibi kaman yanda mai ciwon kare yake fusgan ma'abocinsa kala wani ciwo ne kamar na kare in ya cije ka to zai furge ka ya sa maka wani irin ciwo wanda da wuya ka warke to shi ma bid'a in ya furge mutum za ga da wuya ya iya fita daga bid'a nan sai wanda Allah ya cece shi la ya buƙa ku eh, eh, wani wani ainihin jijiya irk wani jijiya baya rabuwa gare shi wala mafas wala an ko wata gaba illa da kala face ya shiga wani jijiya baya kasancewa gare shi kuma ta gaba face bid'an nan ya shiga sai bid'an nan ya masa katutu bid'an nan ya lullube shi ya mishi riga ya mishi wando wanda da wuya ka iya rabuwa da wannan bid'a din na wallahi ya ma ashar arab yace wallahi na rantsa da Allah ya ku taron larabawa la illam la illam tamata ma ja'a bi nabiyikum wallahi ba ku tayu da abinda annabinku ya zo da shi ba in ba ku tsayu da akan sunna akan aqida mai kyau ba la gairu kun minan nan ahara ala ta to sauran ku daga cikin mutane su suka fi cancanta kan tsayi da gaskiya saboda ku ne kuka ga manzon Allah ku ne kuka taimake shi ku ne kuka mai kaza ku mai kaza to in ya zama to kun gibin musulunci kun gibin sunna to wani ku shi ya fi cancanta kada ya bi musulunci kada kuma ya bi sunna wa iyaz billah wannan hadisi Imamu Ahmad ya ruwaito a cikin musnad din shi ta tajara bilin kirka na Hawaii. Eh, na ya to na ga to kamar tilka an yi bayani ta sai eh, tilka din an ta gode shi ba ta tajara bilin hawa na'am tarjama بسم الله الرحمن الرحيم سورة na suratul asr nan a wato makiya ce ko ayoyin ta nawa ayoyin ta uku tana daga cikin ainihin aswarul kisar surori gajejjeru amma kuma wanda ya ƙunshi ma'anoni masu yawa yana daga cikin surori gajerarru da sun kunshi ma'anoni masu yawa wanda in an ce za a yi sharhin shi za a iya yin mujallalai masu yawa in an ce za a yi sharhi za a iya yin mai mujalladai masu yawa shi wannan sura shi asarin shi sa imamu shafi yake cewa da a ce Allah bai saukar da wata sura ba sai wannan sura da a ce Allah bai saukar da wata wahayi ga mutane ba sai wannan lakabannu da ka ishe su saboda surar ya yi summarizing ƙur'ani ne gaba ɗaya. na ce wasu sura ce ta yi summarizing ƙur'ani suratul asar babu wani abu wanda ƙur'ani ya zo da shi wanda baya cikin wannan sura in akwai shi kuma bari mu karanta ku zai gaya mana ku ce a cikin wannan sura akwai abin da baya ciki na'am wala asr Allah Allah ya yi rantsuwa da la'asar an gane me yasa Allah ya rantsuwa da la'asar saboda la'asar shine wato a lokacin ne ake yin salatul wusta an gani annabi yana cewa mala Allahu buyutahum wa atwaquhum naran kama shagaluna an salati wusta salati asr sai annabi ya kira Allah ya ce Allah ya cika ainihin gidajen su da kuma cukunan su da wuta kamar yadda suka shagaltar da mu daga salati wusta shi da salati asr an gani to kasancewan sallar la'asar shine fiyayyen sallah an gane wannan ko to shine dalilin da yasa sai Allah ya rantsi da shi hafizu ala salawat wa Salatu wusta wa qumu lillahi qanitin kun gani to Allah ya rantse da sallar la'asar fasara farko kenan fasara na biyu Allah ya rantse da zamani an gano wannan ko to me Allah ya rantse da zamani saboda kowane mutum sai ya rayu cikin zamani kuma Allah ta'ala yana rayar da wani mutum zamani mai tsawo Allah ya rayar da wani mutum zamani mai takaitacce to Allah yana rayar da kai cikin zamani ne saboda ka wa'azu kuma saboda ya tsaye ma da hujja kuma ya kusan ma da shubha sai Allah ya rayar da kai ka balaga ka girma ka saurari malamai suna wa'azi in ka yi biyayya alhamdulillah in ba ka yi biyayya ba zamaninka ya wuce a banza in ka yi biyayya zamaninka ya wuce a cikin alkhairi kun wannan daga duk wanda ya rayu cikin zamani zamani bai mishi wa'azi ba to wannan ya cika wawa an gano wannan ai ya kamata in ka rayu cikin zamani zamani ya maka wa'azi za ku mutane da yawa sun rayu sun suna ƙananan yara sun yi furfura amma kuma har yanzu suna nan kan halayensu na banza wani kuma kullum yana rayuwa tare da zamani kuma yana ƙara gyara ayyukansa yana gyara akidunsa na fara gano wannan kullum zamani na canzawa innal jadidaini idza mustawlaya ala jadidin adal yahu lil bid'a hmm. lalle sababbin nan guda biyu dare da yini idan suka samu rinjaye akan sabon abu dare da yini in suka samu rinjaye akan sabon abu shine mutum ko dabba ko kaza sai su kusantar da shi zuwa ga tsufa ko yau da gobe yau da gobe tun mutum na jariri sai koma mai an ce yara manyan gobe ake cewa yara manyan gobe akwai wani bawan Allah ya ban dariya kware da gaske yace wallahi tallahi ya gan da furfura haka na dan fara furfura yace lokacin da furfura ya fito mishi sai da ya fashi da kuka shi shi kenan ya kusa mutuwa yace dama kana so dai ka har abada ai wannan wa'azi ake maka yanzu bawan Allah lokaci ba ya maka nisa awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakara waje akumun nazir ashe ba mun rayar da ku ba wanda ya kamata mai tunani ya yi tunani mun fara haifar da ku rayuwa mai tsawo wanda ya kamata mai hankali mai tunani ya yi tunani kuma waje a kuma nazir eh kuma mai gargadi ya zo muku wasu malamai suka ce ma ya tazakaru fi ta zakara shekara arba'in wasu ka ce ma ya tazakaru fi ta zakara shekara sittin wasu ka ce shekara saba'in A ayi halin da mun rayar da ku rayuwa mai tsawo da ya kamata a ce kun tuna sannan waje a kun mai mai gargadi ya zo muku ibn abbas a cikin wata ruwa ya ce daga gari shi ne furfura furfura ya zo maka an gano wani ko ita furfura ta wuce a zarge ta sun shi furfura ya zo ko a gefen kai ya zo sai wani ya ce ga wani gashi ga wani gashi nan bari a kanka in ya gara ma sai ya fito a baya ya gara ma ya fito a nan ya gara ma ya fito ya dubo kawai dugowar shi din nan kan san fa yanzu ba rayuwa yanzu ba rayuwa ta canza ya kamata in gyara halaye na mutane wannan shi ne irin wa'azin da da wasu malamai suka yi kan furfura ko shi ne wannan saboda haka lalle mutum yana cikin hasara idan mutum ya rayu a cikin zamani bai bi Allah ba na'am na'am illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani su kadai ne ba sa cikin mai innal insana lafi khusr lalle mutum na cikin hasara in an ce mutum wannan al'innan inda nuhat listigragil jins dukkan mutanen duniya gaba ɗaya suna cikin hasara ai kama an ce ne inna kullan na, la fi khusr lalle dukkan mutane suna cikin hasara sai ce me lallazina amu. sai waɗanda suka yi imani su suka fara fita daga cikin hasara shin kana cikinsu ɗan uwa ko baka cikinsu? Ka yi imani to idan yi imani to ka ɗan fara farin ciki ka fita daga cikinsu. Kaɗan nan, nam wa amil salihat sannan suka aikata ayyuka masu kyau sun yi imani kuma suka aikata ayyuka masu kyau to su ne suka fara fita kamar sun samu 60% na wata wasu bil kuma suka yi majunan su wasiya da gaskiya idan ka yi imani ka yi aiki mai kyau sai ka ga wani bai yi imani ba bai yi aiki mai kyau mai kamata ka yi da tsakaninka da shi ka gaya mai gaskiya to ma'ana tawasau din nan wajen malaman sarfu lil musharaka tafa'ala wato ni in ma wasiya da gaskiya kai maka min wasiya da gaskiya kun gani ni in ma wasiya da gaskiya kai ma me bi ma juna ita ya ce tafa'ala ba wai ni kadai zan ma ba malami ya yi ma dalibi wasiya da gaskiya dalibi ya yi wa malami mahaifi mahaifi ya wa ɗa ɗa ya wa mahaifi an gani dukan mu gaba ɗaya mu faɗi tare mu tashi tare kun gani wannan ai baya halatta ni ina nuna muku alkhairi ni ku bari in bace ba kuma adalci ba kuna da wannan ayi to shine suka yi majunan su wasiya a nan wajen hatta mai shan giya sai ya ma wasiya sai ya yi wa'azi mashayin giya mazinaci sai ya yi wa'azi an ce mashayin giya suna wa'an suna karar da junan su suna shan giya ya sa giya baki wane Allah ma ya shan giya kaji tsoron Allah shi ma wani shi ma mai ɗayan sai ce kai ba Allah ya harshen giya ka tsoron Allah idan bai yi wa'azi ba ya yi laifi kuma ba yana cikin shan giya dan uwan shi na cikin shan giya dole ne kuma ya faɗa dan uwan shi wa'azi ba sharadi bane na mai wa'azi sai ya kiyaye abin ba dole bane in haka ne akwai abin da malami ba zai faɗa ba dan ba zai yi malami ya ce ya kiyaye komai ba amma in gaskiya ta zo ba eh malami yana jan wando a ƙasa in zo yin wa'azi ce jan wando a ƙasa ba kyau ya faɗa don wani shi kar maka na kai na ce ba jan wando a ƙasa ba kyau ba da wani an gani, in ka ce wai dole sai malami ya kiyaye to wa'azi ba zai yiwu ba A gani, an ce Allah ya umarce mu da yin wa'azi innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda ko ila al-ladzina kafaru min bani isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dalika bima asaw kanu ya tadu kanu la yatana hauna amun karifalu la hauna ba sa hana junan su tafa'ala kowa wa'azi dole ne a gare shi in baka yi ba mashayin giya Allah zai kama shi da laifin rashin yin wa'azi da mashayin giyar da yake in ko yana ta yin wa'azi yana shan giya to za a kama shi da laifin shan giya ban da wa'azi amma kuma wa'azi in baka aiki da shi baya tasiri ne dole ne ka faɗa amma baya tasiri ke malam kaji malami yana shan giya kuma ya zo yana shan waje shan giya ya akwai renin wayo a nan wajen a ta'amuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun eh wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islam mastata'at wa ma tawfiqi illa billah in dai kana so kai wa'azi wa'azi ya tasiri sai ka bari amma fa in baka bari baka ci gaba da yi hakan in ba ka ba laifin ka biyu an gano wannan suka yi ma junansu wasiya da gaskiya to wajen faɗin gaskiya wajen faɗin gaskiya ɗaci gare ta in kana gaya mutum gaskiya ba daɗi dole a yi faɗa da kai dole a zage ka wani lokaci ma a kama ka a kulle wani lokaci ma a yi menene a kashe ka so idan mutum yana wa'azi kada ya ɗauka kowa zai so shi ai kowa na wani duk mutumin da yake wa'azi don ya burge jama'a wallahi ba zai wa'azi ba kawai ka fito ka faɗi gaskiya yadda take duk ɗacinta amma ka yi amfani da mai hikima udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati hasana ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima komai ka sanya shi inda ya dace da wa'azi mai kyau ba wai dan an ce ka faɗi gaskiya ba ka ringa saukar da magana yadda ka san saukan kashi an gan a'a kana cizawa yadda bera yake ciza ya hura bera ne fa zai gaske ka zai ci zai ma naman kafa daga ya dan ci naman kafa sai ya kura sai ci gaba to bera ya fika hikima bera ya fika hankali bera baya zuwa kawai ya kama gatsan ainihin fatan dan adam face zai ta cizawa yana fira a hurawa Kana farkawa sai ga an ma nama an gano wannan ko to irin wannan kai amfani da hikima kada a haɗa mutane abubuwa guda biyu ga ɗacin magani ga kuma zaki ka ba mutum magani mai zaki kana ta zage shi ya sha ce maganin da zai amfani ka sha duk da ba ɗan daɗi ta kai a wuri kai a wuri ta ji kana ɗan cizawa kana hurawa kama ga ɗacin faɗin gaskiya gaskiya tana da ɗaci sannan kuma ga rashin hikima abin ya yi yawa an gano wannan ku wata waso bi sabar to in kuna ma in kana faɗin gaskiya za a zage ka za a yi kaza to me kuma ka yi sai ku yi ma junan ku wasiya da me hakuri an gane wannan sai ku yi ma junan ku wasiya da hakuri dole ne mai wa'azi a zage shi dole a bata mai rai dole ya fuskanci jarabawa to kada wannan jarabawa ya sa ya ce to ai ashe haka musulunci yake ashe kaza to haka yake inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum lalle Allah in yana son mutane ba sai ya jarabasu. su asiban na an yi ko an yaqulu amanna hum la yuftanun shi mutane suna tsammani a bar haka na ba jarabawa sai kuma wai ba a fitile su ba ba zai yi ba an gano wani ko dole ne mai wa'azi ya yi haƙuri dole ne mai wa'azi ya dangana ya nemi lada wajen Allah kada ya nemi sai ya burge mutane na na'am al min rahim al-hadith ar-rabi wa hadisi na an abi sa'id al radiyallahu anhu qala an karɓo daga abi sa'id al Allah ya kara mu yau to tabbatar da nake son mana yanzu wannan sura din me aka bari dan manzo Allah ya zo ya karantar da mu imani ne da aiki mai kyau Qur'ani da abu da ke cikin shi imani da aiki mai kyau wata waso bil haƙƙi wata waso bil sabr yana cikin aiki mai kyau an gane wannan wannan ne yan murji'awa ke cewa wato aiki bai cikin imani tunan ce illal ladina illal ladina amanu zakatu wa amilu salihat ashe al-iman daban amil salihat daban in ji yan murji'a to Amsa da zaka ba su irin wayannan yan murji'a yan bid'a sun fitar da aiki daga cikin imani wani irin amsa zaka ba mutum hmm? an suka ce musu to tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha mala'iku da ruhi suna sassauka a cikin wannan daren to yanzu waye ruhu waye ruhu mala'ika jibril ko to yanzu mala'ika jibril yana cikin mala'iku ko baya ciki wannan shine zikirul khas ba'd al'am ta'ziman li sha'n al-khas inda al-balagiyin ko tanazzalu al-mala'ikatu fiha aw ruhu fiha man kana aduwan li jibrila man kana aduwan lillahi wa mala'ikati wa min man kana aduwan li jibrila man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha fa inna allaha Aduwar lil kafirin duk wanda ya kasance mai adawa ga Allah da mala'ikunsa da littattafansa wa jibrila da jibrila da mikala to an ambaci mala'iku duk ma ce jibrila wa mikala hada zikrul khas ba'd al'am ta'ziman li sha'd al khas kun gano wani ku? to wannan ana yin shi a cikin balaga to saboda haka wannan an ambace shi ne daban saboda ta'zim ba wai ana nufin wani abu ne da ba shi ma wannan imani da aiki mai kyau a hada suke al'imanu ma wa ƙarfin kalbo sadaka wal amal imani shine abin da ya tabbata a zuciya kuma aiki ya gaskata shi al'imanu qaulun wa amalun wa atiqat na'am an abi sayyidina al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga abi sayyidina al kuduri? Allah ya ƙara masa yadda ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wa sallam Na ji manzan tsira manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ra'a minkum munkara duk wanda ya ga abin ki daga cikin ku nan lil umum hmm. inda rusuliyin man lil umum ko duk wanda ya ga abin kyama daga cikin ku anan tun daga ainihin malami da shugaba da mai kuɗi daga magarin mutane duk wanda ya ga munkari ba a ware kowa ba wanda ya ga munkari daga cikin ku na'am al yi bi yadi to ya canza shi da hannunsa shi ne matakin farko kana ganin wani munkari ya amfani da hannunka ka canza shi fa illam yastadi idan ba shi da ikon canzawa da hannu bilisani to ya canza da harshen sa ya faɗi gaskiya abinda kuke yi da Allah ba mai kyau bane ku daina kunji wannan abu ya saba wa sunna ko wannan abu haramun ne ko wannan abu shirka ne kai wa aziya kai fa illam yastabi yastadi bi qalbi idan ba shi da iko to ya gyara da zuciyansa ya ce gyarawa da zuciya ka kyamaci abin a zuciyarka ka shigo gida sai kaga yaranka sun kunna sun kunna a arewa menene arewa 24 suka ce da Allah a wannan 24 din nan haramun ne a daina kallo kai musu wa'azi farko dai ka fara canzawa an ka zo ka kashe ko ka kashe sannan ka yi amfani da harshe ka yi musu faɗa sosai ka nuna musu hadarin abun ka nuna musu ji tsoron Allah da sauransu haka nan an gane wannan ku idan ko ka je wani waje ka je asibiti ba naka bane asibitin sai ka zo ka ga ana kallon wani fim mara kyau kuma kai ma kana daga cikin marasa lafiya kana iya zuwa ka yi amfani da hannunka ka kashe shi ku a gane wani ko in ba zai yiwu ba kai wa mutanen asibitin nasiha a kashe a canza ainihin wani waje in ba zai yiwu ba ka iya abin a zuciyanka an gane wannan aiki wato an zo wani gwamna ko wani shugaban ƙasa daga cikin shugabanni ya haɗa wani irin fati ka zo wucewa ka ga mata tsirara sai rawa ake shi ma sai yake ta yi da su ga giya nan ana ta sha an ce matakin farko ka canza da hannunka ka an fito ran hadisin za ka yi gundun bala ka je ka fasa kayan kiɗa ɗin ka kirawo mutane su taimake ka masu umaji a je a fasa kayan kiɗan gane sannan mutanen da ke shan giyan duka kwace giyan ka kwace wa shugaban kasa giyan shi da security din shi matan ka kore su ina ba ta gane wannan da sauransu wannan shi ne matakin da dole sai ka yi da hannu za ka canza in ba za ka iya ba ka zo ka yi musu nasiha duk su ci tsoron Allah su daina abin da suke in ba za ka iya ba ka ba mace abin a zuciyarka to yaya a lokacin da ya zo ga ana tarawa tsirara sai ya hau kan bishiya yana ta kallon abin da suke yi ya hau yana kallo abin ya ba shi sha'awa ya ƙi abin a zuciyarsa bai ƙi abin a zuciyarsa ba shi ma sai ya buge da kallo hmm? an gane wani ko a sai ya buge da kallo yana ta kallon ainihin tsarai shi yana ta kaza kaza da sauran sa haka yanzu ya imanin shi an ce mutum ya ƙi abin da zuciya shi ne mafi rauni imani Mun kana sha'awar kallon ainihin fimafimai na barna kana sha'awar kallon haram kana sha'awar kallon mata tsirara ya imaninka nan an ce wannan shi ne mafi raunin imani kin abin da zuciya ka kasa yin tuwa yancin matakan ka kish din ne raunin imani to san abin da zuciya ba kafirci ne akwai hadisin musulun da ya ce walaisa wara'a zalika min al-iman habbata khardali ko habbatu khardali a wata ruwa a da wata nuska babu wani imani bayan haka babu wani imani bayan haka gwargwaron bayan komai in dai mutum bai ƙi abin da zuciya ba babu wani imani gwargwaron ƙwayan kumayu kenan ya zan mai inda ba imani gwargwaron ƙwayan kumayu ya fita musulunci zahiri wani ya ce ya fita kenan ya zan an ne haka abin yake kafirtawa cewa in mutum yana sha'awar kallon fim yana sha'awar kallon tsaraici yana zuwa wajen bai da imani tunda bai da imani ya zama kafiri fassara ne na shi. ba fassara bane da salafawa an gano wani ku to me nan wajen ba wani imani a zuciyarsa gwargwadon kwayan komayo ana nufin babu imani a zuci akwai imani akwai imani gwargwadon kwayan komayu ya fi ƙwayar zara girma ƙwayan komayu ya fi ƙwayar zara girma kenan za a iya samun imani gwargwaron ƙwayan zarra ko ƙasar ƙwayan zarra in dai akwai ɗan imanin da ya dan ragu a zuciyar mutum ko da bai kai ƙwayan zarra ba Allah ce wa mai ya'amal tsalan zaratin khairan yara fa mai ya'amal tsalan zaratin khairan yara wa mai ya'amal tsalan zaratin sharra yara duk abin da ka aikata alkhairi ko shari duk kan za sa gani gobe kiyama bai zo ku saboda haka ba wai ana nufin nan mutum ya zama kafiri ba imanin shi ya ragu sosai bai kai kwayan kumayyo ba zai iya kaiwa kwayan zarra wala Allah ko kasa da haka na da wannan ku saboda haka wannan hadisi muslim ya ruwaito wannan hadisi yadda muke ganin shi haka yan Zilawa, sun yi aiki da shi wajen cewa idan mutum ya ga kuskure dole ne da su da khawarij musamman kawarish sun yi aiki da wannan hadisi kashi wannan hadisin gashi man an gane ku an kawo si an kawo man mausula ce duk wanda ya ga wani abin ki daga cikin ku ya canza da hannunsa duk wanda ya ga wani abin ki ya canza to nan ba ware kowa ba a cikin in ka zo ka ga ana barna kowaye matakin ka na farko ka canza da hannu in ka ga shugabanni suna barna ka canza da hannu ga ɗan sanda na karɓar rashawa ka kwace kuɗin an gane ka kwace wannan kuɗi kuma lalle ka mika kuɗin ga wanda wanda wanda ya da rashawa ce ta faɗin shi duk yawan su kuma ba a face wai kuma suna da yawa kuma da yawa Ku je yasa ƴan khawari suke yawan kundin bala suke fadawa cikin haɗari. saboda dalilin haka ku fahimci wani ko saboda su sun ɗauki wannan nasi tamam malaman salafiya suka ce la in za a canza barna ana canza shi ne a kawo matsala amma in za a canza barna barnan ya janyo barnan da ya fi shi to mafi alkhairi abin da yake wajibi a bashi la ya juzu tabirul munkar bima huwa ankaru min hmm. an gano wannan to shin sun gina ne da san rai ko suna da nusus suna da nusus annabi yana cewa sallallahu ya aisha laula anna qaumaki hadisu ahad bi jahiliya la hadamtu al-ka'aba hajaran hajaran wa banaytu ala qawaid ibrahim ya ce aisha da ba dan mutanen ki sabu musulunta bane da na rusa ka'aba dutse dutse in gina shi akan qawaid ibrahim barin shi a haka barna ne amma kuma in an ce za a gyara a gina ka'aba akan qawaid ibrahim zai sa mutane da yawa su yi ridda su shiga cikin ruhu. sai annabi ya duba janibin wannan barna din sai ya haƙura da ƙaramin barna an gane ga hadisin ba kawai da ya fitsari a masallaci duk muna kawo misali da wannan ai manzo Allah ya ya ya ce kada abu gai ne kada hukunta shi a bari ya gama fitsari shi ba wai dan abin da ba kawai yayi mai kyau bane ba abin da ba kawai yayi da fitsari a masallaci mai kyau ne ba dai da kyau haramun ne misali kuma kuma gashi an bashi ya haram jahili zai ce ya za a yi a bashi ya aikata haram bayan abin da ya aikata haramun ne jahili zai ce haka ka ce abin da yasa aka kyale shi in an ce za a taba shi za a taba zuliya dole zai janyo barna ninkin ba ninkin akan maslaha yanzu ya za a yi a bashi ya gama ya so sai aka yi siya to akwai nusus da yawa ina da wannan annabi ya hana a kashe abdullahi bin ubay bin salul saboda abin da zai janyo na barna dan shi yana tare da manzon Allah dan shi yana tare da manzon Allah babban sahabi ne gashi kuma shi shugaban munafikai ne in an ce a kashe shi dan shi zai iya samu su zai samu matsala tare da shi sannan banda haka yana da mabiya da yawa wanda za su ce iri-iri ya an shigo da shi musulunci na a kashe shi Inda su ma imani da karfi a zuciyarsu ba su yi rinda sai annabi ya haƙura da shi har sai da Allah ya ɗauki ransa to duk irin wayannan suna da yawa malaman fiqh sun bibiye su malamai na usul malaman da'awa suka gano cewa in za a canza fanna ba a canza shi da bannan da ya fi shi da wannan ne ya sanya ba a canza bannan shugaba shugabanni suna yin barna ka ce za ka zo ka yi kundin bala ka hana da hannu zai janyo barna ninkin ba ninkin a kan mai ka yi kuskure ana canza shi ne da nasiha Nasiha nan kuma a koye kamar yadda manzan Allah ya faɗa ba a zuwa a haukan mumbari ba a zuwa a yi kaza a yi kaza sannan wannan matakin da aka bi dole ne ya bi shi a jere ko gwargwadon maslaha eh dole a bishi a jere ko gwargwadon maslaha in ka ce dole ne a bishi a jere idan matar ka ta kima biyayya karki je unguwa sai ta fita karki je unguwa sai ta fita sai ta matar ka ta ki zuwa makarantar islamiyya kai kai ta je maka ta ki zuwa yau mai karatu ta ki yanzu ya za a yi wallaci ta kafu na nushu zarunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mazaji wadribuhunna wayannan mata da kuke jin tsoron saɓawansu, su kuna jin tsoron su saba mu ku yi musu wa'azi a matakin farko da hannu aka canza da bai ka canza an canza da baki da harshe ba a fara cewa fadribuhunna ba an gane fa'izuhunna ku yi musu wa'azi wahjuruhunna fil mazaji zaka ce wadribuhunna sai duka ya zo ƙarshe. ashe abin gwargwadon iko ne sannan menene ma'anar istida'a kuma tambaya da manzo Allah ya zo maka da hannu ya fara canzawa goma kai fara karya ko wa'azi to me za ku ce akan nan bi yaki da hadisi nan ba manzo Allah ya bar goma ka shekara 360 kafin ya taba su ya bar goma ka shekara 23 yana kallon goma ka a Ka'aba bai taba su ba an gani ashe ba a canza munkari da munkarin da ya fi shi to yanzu an ce istida'a me ba na istida'a jama'a ana nufin ba zan iya ba ko da zan iya amma zai janyo banna to banda iko shine abin da malamai suka ce in za ka canza ka san zai janyo barna to baka da istida'a ko da za ka iya canzawa din da hannun amma za ka janyo barna mai girma to baka da iko yanzu kuma kan nan 360 a zamanin manzo Allah za a iya rusa ko ba za a iya ba amma me yasa aka bar su eh so ah, me an da babu ah, suna da iko za su iya zuwa da cikin da sassa cikin azuba cikin cikin dare zo su kundin bana su rusa goma kan amma zai haifar da mafsada mai girma wanda kila a kashe musulmin gaba daya a dakatar da da'awar cin me yasa manzon Allah bai kashe Abu Sufyan da kuma abu da wannan ya sunan shi abdullahi bin ubai ba aka yi ta hakuri da shi ai za a iya akwai iko za a iya kamo shi a garin sa a kamo shi a yanka amma bai sa ka kare shi ba istira'a bai ba istira'a akwai iko inda inda iko ne na zahiri akwai amma ikon nan zai janyo wani irin barna ga musulmi sai sun yi nadama shine a faifi wannan din an ce istira'a kawai ne kamar wai ai ina da karfin zan iya za ka iya yi amma bismillah nan to shi ne nan shi Allah eh, in yasan cewa ya canza da hannu za su gyara ba amma yayi da baki za su fi saurari sai yi da baki akwai abin da kai amfani da ƙarfi za ka samu nasara ƙwarya-ƙwarya za a ringa yi a ana ganin kashe ga malam ga malam amma ka samu tsoron Allah a zuciya su da kansu za su bari ko kana ne ko kasa wannan ƙa'idar nan ta dar mu fahimu ko ina tana aiki kenan tana aiki sosai wannan hadisi an ce za a buɗe fikihun sa yana da yawa kuma kaɗan daga cikin shi alaikum salam suna faɗin abin da ba su aikata shi ba mu ba yau wasu insha Allah Eh? imanin suna raguwa ne kullum suna yi imanin na raguwa kullum suna yi imanin suna raguwa za a nemi taimako yan uwa duk sanar da su yau mai sharan fage ne yan uwa a sanar da su an dawo a sanar da yan uwa an dawo kuma maganar kiyaye social distance na muna so a kiyaye shi sannan kuma wato a ringa dan matsawa ana dan bada gap wannan ba zai gagara ba insha Allah sannan a ringa sanya wannan takunkumin hanci eh? amma wannan takunkumin hanci din kiyaye sharan da sawa yau mun zo matsayin sharan baki don ƴan uwa su san cewa mun dawo insha Allah eh.